gaskiya kan ta san an ce hiran masoya akwai daɗi sosai musamman ma a idan kika ka samu wanda kake so Ka san abin ya fi daɗi sosai hakan abin da nake alfahari da shi a rayuwa ku dace in hmm. lokacin da na tana jiko in yi muryan kiko shi in yi da ke zuciya ta sai ta fi abinci ta fi ruwa ta fi kuma ke hatta in na ji muryan kiko cikakke a gabana bana jin gaskiya ne ta san san da kake yi na waya ka naka sosai gaskiya a ah, ka ta ka ta ka ka ka naki ne Allah a cikin rufa sun a ah, a ah, a a ni ban yadda ba shi yasa na faɗa na ce tafiyan ki daban ne kanan ki ma daban ne gashi kuma na ce ki ka gari da daddaɗin murya da tsanan murya ne ki kan ko ɗan ƙarar abin jin daɗin muryan ko ko kana ce ne mai tsiyaye ƙashi na tsaye ka faɗa miki gaskiya ne ka faɗa miki har da Allah ka yake ta cikin zuciyar kuma babban ma abin alfaharin irin ina zo nan gudunar wayan ki na je ban san ma le kan gwa eh. sai da dai yayi na ga ma kan na kullo ba yanda bai yi ba ana bu ya ce yi baci na tayi a gida ai baci eh mana da yana kuma sosai ana ji sallama kawai dai din fitowa ne Salamu alaikum. Uba? Ya jama'a. Ya aiki. Kwana biyu? Madala. Adin ba za ka damu ba, amma dala uga ka yi hakuri ba. ba za ka dan ba, muna yaron ka Budurwa na Budurwa ka? Wanda za. Allah bibilai, Allah bibilai. Wai da na bude yana son samu kina. Ina son bai wanda yana kamar zai mutu. To ka san me jama'a na? Mm. Ka fi dala na da wani a gida bel da ya buga yaro uku shi na son kawo sa ka kana sa ba muna sai yi ciko yana fa mana eh ni ba we ni ba we ina ba we da ni ba wa ni ba wa we da buga sai ta ana juga ina jin ka na ka kira Belgium ne wani irin menene kike da shi ba ji a sawa ce ba dai dai ruwan da aka zuba sai dai garin da za ce Oh, ba ga kai yanzu gashi ka zama Belgium ba zuba fere fere mutana ni kuma yaro je gwamnati baiwa ne na Allah wannan wannan karamin yaron ma sai a haifai da shi wani irin baiwa baiwa ne baiwa aka ci wani baiwa wannan na da baiwa baiwa aka ci baiwa eh baiwa baiwa kada ka bai ba sai mun yana aboki ni yanzu magana da yake so in guda daya eh ka fahimce ni wannan mata na ne eh. da bikin musara ta biyu ta tana biyu da shi eh ko ba nan kai kana ji akwai wani lokaci eh. bikin shi zama kwana uku Bala ci ko? Ina jin ka. Wai sai yaron ya duba ya kai yaro kama akwai dama sai fasa. Kai kai tunani sai ka na kace. Rafa TV. Ta ci din. Tsaya ka ji tsaya ka goma sha na tuna. Kamar su fata alheri. Fata dalari. Wani da fata dalari. Ni na yi fata dalari na ma san alheri aka ci. To fa na ma ka fata dalari ka ji ba? Ka tsaya ka ji yanzu. Da. Ka ni ko kuma ni keke ne ko kuma ni akuya ne zaka ci za a yi canji Allah ba ku bari ka ji wannan wani da zaka da sai ko Allah akuya na da gida baba wannan na a da ne karamin zai siya baba ya zama ba ci ko nan ba amma da je kasuwa siya waya an kai so mu mm. na doka abokan domin nan na zai bada matana zai ba da sa ba sabon mata ko yabi akwai al'ada hausa ba a haka wani ga aladu aladu ne wani aladu wani ce ba aladu aladu hausa ba wani aladu ko mm. ba wai zai yi fishi da kada ba ko zan mutu da kai ka ba zai da su tun da Allah ya sa na yi ka cibiri da kai a bayero ran sai ka tun da na man yiro rai na ran sigara kuma yanzu na shiga rijiya soyayya ka ran tambaye da kai a da kana sai kai ko da yi kakara a je kana je soyayya kateji ba na sai da sabo a je ka ba da so wani da baka a ka na da mota da zaka sai a je me sai da mota ya kawo sabo kana da bejo wani bai sai a ka na da karamin gida zaka cika ka sai baba wani na yi ciko kima ne suna shi kakara dan ba wannan da ba ai shi wannan mutum ne fa Allah ko magana aure ake magana rai suna ta aka zai faru eh ni kuma ya ba ba zai yi ba to ai ko alaka eh, ba san me ma wannan ya zama yaro ku da baba yawa yaro ku ta yi fa yaro ku to ya manya da su shekara mun goma sha goma sha goma da guda biyu ba kaji la shekara mu goma sha goma da mun ba su auren ba ma ba su ba su ko daya amma shine yana da yaro ba eh. na sai da jimala

Haruna. Wa sai ni dole ko da zanda. Ba sai dole na. ba ka. Ka tabbata ganin kai ne? A eh ko jabai amma tun da wallahi ko jabai ba. Da budurwa shi ka jabai ba. Sai fa yanzu ma dai ka ce buru ku jabai ba. Yanzu da ka aure ta? Na ba sana'a baka da shi na kirki. Kullum da wannan kitan muke yawo da kai amma ka tawo. Ai. Ki ba ki don waka. Tayo. Ne sunan ka na gargajiya. na ya yi mai zuciya shi yayi wallahi ka ban dariya wallahi ka baka dariya ka ban dariya Allah sarki wannan dan na baka dariya a dan na ka ba ka damu da shi a jaja wallahi kai ke ba wannan bai ce kamar ya shiga zuciya na to ina buga mu wani ina ka taba ji ba gori na zuwa zan ma rashin mutunci ba hakuri nake da shi ba ka danna nan nima sai sai mu ka ga da duka mutuna ya mutu mutum ka ta da duka ba da kana yi ba ji ko jatsin ya ba ma ka shigo da rashin mutunci ba ba tsoro na ji ba ne na sai da sai da sai na ba na sai da sai ne ne kai sai da ne wai ne sai da Allah bai da ba wala sai da Allah ba mata biyu wala kowa ya bashi nashi ne sai da Allah da to ka taba ganin inda aka haka ka baka shawara ko kai yanda za ka kwace budurwarka dan kakkai da ni na so mai da jikin mota ne ga yanda zai yi da shi ni SS ne da soja mota ka na banza mota ka mota ya kai na wani ya daga mota nan ya gani a dai kai saka ta ba dan ji malam na juya kaca na juya kaya idan shekin da zai ce na hafi zai tafi ba wannan za ka saboda ya ce sa yanzu kai shiru tsale shi ina zuwa jatan eh haja wadan gwani kace duka da nan da ka kwa kwa ji ma duka ina so ha na ta taba ji an yi canjin mace ka taba ji a wani gari ko a littafi ka taba ji o ce alama abin da na gani kana so ka ce mun na bi ka so ko da bude rike da ta ji kace eh ana canjin mota ana canjin mota bidan ana canjin mota ana canjin waya ko ni mutum ne ko kuma ni mota ne ko ni waya ne da na da mutum in ji buga mutum da ya ji buga mota ha inji ne ba a ba inji ba ne ba inji ba ne ba inji ba kana sa yi ba inji ba ne kuna sa yi ina tambaye da kai za ka yaye da ni ko ba za ka yaye da ni da a ni ba saurayi na ne saurayi ka? ni ba saurayi na ala sai shi Baby na? Ya aka yi ne? Alhamdulillah ki ta. Kan wannan zatin ina. Ina haƙuri, haka yake ba abin damuwa bane, ba abin damuwa Wannan ya riga ya saba, shi ba abin Wai kana ji wai a canza da matarsa? Ya uku? a ba minti biyu ni ma. da kudin taya fasa mota. An ba shi minti biyu ni ma zan ban. Aja. Yawa, a ni da ya ka kauna so kai ko da guda uku ne Allah ji eh an yi wa mun na ba um kusan menene zamu yi bilal mu kala mota a nan wurin domin ba zan iya biya ma wannan shashashan ba eh mu tafi kasa ko ma shasha an ba ita ce shashasha wena shasha wena shasha shasha muna shasha muna shasha kai ka sa kanka ai tun tunan ka wuce kai banda fitina kana dan kwari ka bar shi ka bar shi ka bar shi ba ina ganin shi ba da wani jemu kaka na bisirin ba Za ka zo wani sanar zama cikin fon ni ba soja ba ba police ba aga mana da baja ta ne ke fitina kare ke fitina isa ko saboda ke ne yasa su turin gora suka rufu duka suka rabu na da na iya jura da kata da kata ba rabu da kai ba yanzu da kata mun ne magana ba ka ji da ya ka ji da ya ka ji tun muna yarin ta ko ko jika a eh jika na da kai ka kira eh jika tafi ka tafi tafi ni na na je kauce da ka ce banka eji abanda kon kana ka jama yaro be zan ba da banka sai na ga yaro da kulu kutin nan saboda Allah wai saboda na da cece ne kwa na maro wala ba da kai ci ala ba da na ci ba wannan glass na ne ku cece na fa sai ji amu gwa na na ci kuturu ba ga wala me jamu banda kon sai da sai kai kamalu nan ashe ko to me dan kuturu ba Yes, come. Shut it. When I get can go, I'm not gonna really cut down, put me from my present bi na ba ma na se de jema la wala present bi na ba wala chance bi don kutu ba mtu